التقديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقاعد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau sha biyu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma 29 ga watan 6 miladiya 2015 domin ci gaba da tafsirin littafinsa mai albarka Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma mai albarka kuma a wannan masallaci masjidul imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala tafsirinmu yana gudana har yanzu a cikin suratul nisa aya ta 119 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الرحمن الرحيم الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله duk wanda ya riki shaidan a maza'in majibinci min dunillahi kuma bayan Allah faqad khasira haqiqa ya taɓe ya yi asara kusranan mubina taɓewa wacce take mabayyaniya wannan cikon ayar da muke tafsirinta wato aya ta 119 a cikin wannan sura mai albarka bayan Allah ta'ala ya lissafa mana abin da shi ɗan ya alkawarin zai yi ya ci alwashi يتي لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فباين دو ونن سي الله يشك سبياني دا شرعي ونن شان أبوبوان دا شيطان يرنسي يشي سياي أكم باين الله wanda ya ɗauke su a matsayin rabansa da za su tafi wuta tare shi Allah ta'ala ya ce wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya dauki shaydan a matsayin majibincin al'amarinsa koma bayan Allah faqad khasiratu wannan tabbas ya tabi khusranan wata irin tabewa mubinan wacce take bayyananniya babu koyo a cikinta in kana neman tababban gaske wanda ya asara ya lalace kuma zai yi da ya sani to idan ka samu mai waɗannan mai ɗaukan shedan a matsayin majibincin lamarinsa to shi kenan sai ka shafa addu'a ka samu abin da kake nema al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa jami'ul bayani an tawili ayatul qur'ani yake cewa wa hada khabarun min Allah jalla sana'uhu wannan labari ne Allah ta'ala yake bamu an hali nasibi shaytan al-mafrudi a game da halin wannan rabon shaidan din waɗanda suke sanannu alladina shaqu Allah wa rasulahu waɗanda suka saba ma Allah suka yi ma Allah cin dundunniya da manzansa min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana a gare su to sai Allah yana ba mu labarin sakamakon su yaqulu Allah sai Allah yake cewa wa man yattabi'i shaytana duk wanda ya bi shaitan fa yuti'uhu fi ma'asiyati Allah ya bi shaitan wajen saban Allah domin an sha nanata ta mana bin shaitan saba ma Allah bin Allah kuma saba ma shaitan ne wanda ya bi shaitan ya saba ma Allah makomarsa tadewa makomarsa la'anar Allah makomarsa shiga wuta wanda kuma ya bi Allah ya saba ma shaitan to makomarsa ita ce jin daɗi da farin ciki da kuma shiga aljanna da samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala so da ka duk wanda ya bi shaidan ya masa da'a fi ma'asiyatillahi lahi a wajen saban Allah domin shaidan ba zai taɓa umarta ka ba Allah ba kullum sai dai ya umarci mutum ya saba ma Allah wa khilafi amrihi da kuma saba abinda Allah ta'ala ya bada umarni wa yuwaliyahu ko wa yuwalihi kuma ya jibinci shaidan fa yattakhidhu waliyan li nafsihi ya riki shaiɗan a matsayin majibincin al'amarinsa wa nasiran kuma mai taimakonsa. sa koma bayan Allah to faqad khasira khusranan mubina Allah ya ce wannan ya tabe tabe tabewa duk mutumin da zai rike shaiɗan ya bi ya saba ma Allah ta'ala wannan tabbas ya taɗe taɗewa wacce take mabayyaniya babu ɓoyo a cikinta ba ta buƙatar wani bayani a fili take cewa wannan taɓaɓɓe ne shi wannan asararre ne shi wanda ya asara ya ƙulu Allah ta'ala yana kaman yana cewa faƙad halaka halakan hakika ya halaka wata irin halaka wa bakasa nafsahu habbaha kuma ya tawaye maransa A da raban ran nasa kowane rai yana da rabo na aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halittan ma kowa gida biyu akwai gidansa a aljanna akwai gidansa a wuta wanda Allah ke son sa yake kaunarsa sai ya taimake shi wajen aikin alkhairi domin ya cika akan aikin alkhairi da imani da biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya shiga gidansa na aljanna wanda kuma Allah ta'ala ya ƙaddara masa halaka da tabewa shikenan sai ya kyale shi sai ya bi sheda shikenan sai ya shiga gidansa na wuta to dukkan mutumin da ya bi shaidan hakika ya halakar da kansa kuma ya tauye ma kansa rabon da ya kamata ya samu fa'au baqaha baksan mudina sai ya halakar da ran nasa kuma ya tauyar da ran nan nasa tawayarwa wacce take mabayyane babu boyo a cikinta yubayyinu an atabihi wa halakihi Allah yana bayyana taɗewar wannan mutumin kuma Allah yana bayyana halakarsa لأن الشيطان لا يملك له نصرا من الله إذا عاقبه domin shaidan ba zai mallaki ya taimake shi ba a ranar lahira a ranar da Allah ta'ala ya zai azabtar da shi ya masa azaba alama asiyatihi iyahu akan saba ma Allah da yayi fi khilafihi amrahu yadda ya saba ma umarnin Allah bal yakhdhuluhu inda hajatihi abinda shedan ma zai yi shine zai tozarta shi a ranar lahira lokacin da zai buƙaci shedan din Allah ta'ala ya bamu labari kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala gobe فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم har inda zai ce ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu shedan zai hau tanti zai hau diro a wuta yayi jawabi ce ma mutane ba abin da ya musu ai ba su ma gan shi ba lokacin da shaidan ya zo ya zuga mutum ya saba ma Allah ya mutum bai gan shi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce masa alwaswas alkhannas alkhannas almutasattir in zai yi ziga sai ya boye ba za a gan shi ba ya sa maka wasu wasi a zuciya ya sa maka mummunan aƙida a zuciya ya sa maka sabo a cikin zuciya ya sa maka mummunan tunani a cikin zuciya sannan kuma ya tahannas sai ya ɓoye ko ya hannasu sai ya ɓoye ba za ka gan shi ba so daga ranar lahira sai ya ce kun ganni in ma a duniyan ne Allah ta'ala ya ba shi iko zai iya zuwa ya shigo sifa ta mutane ya zo ya ziga su kamar yadda wasu riwayoyi na tarihi na tsira duk da wasu malaman hadisi suna sukar su ta bangaren isnadin su da suka zo suka tabbatar da cewa shedan ya zo ya tsara ma larabawa lokacin da suke tunanin ya za su kashe annabi sallallahu alaihi sallam, aka ce ya zo musu ya ce ana shaikhun min najdin ya ce ni wani tsoho ne da na zo daga garin najidu shi ya ba su shawarar yadda za su cewa abinda za su yi kowace kabila ta bada zarimin namiji matashi a zo a haɗu shi kenan sai a zo a haɗu a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam banu hashim ba za su iya yaƙan larabawa ba gabaki ɗaya domin sun san kowa ya bada gudunmuwa a kisan annabi sallallahu alaihi wasallam asira ana bada wannan labarin duk da malaman hadisi suna sukar isnadin wannan riwayar to kun ga shedan dai haka yake so daga sai ranar lahira bayan ya gama ziga mutum ya sa shi ya saba da Allah bai bi Allah ba ya ma Allah tsaurin ido ya ki bin Allah ta'ala a ƙarshe a ranar lahira sai zai ce ba za ku taimake ni ba ba zan taimake ku ba kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ba ku ganni ba ba ku ganni ba so da ya za ku kala mini wannan sakamakon duk mutumin da ya saba ma Allah ke shi yasa shi dan nan ake ta magana a kansa wallahi shi mutum ya masa tanadi sai ya yaƙe shi yaƙi sosai sai mutum ya zara ta kubba da makamai dukkan nau'in makami da ka san ana yaƙar shedan da shi to kai ma sai ka tanadi wannan makamin ka yaƙe shi al-imamu fakhruddin razi yace wa'alam ka sai. anna ahadan la yakhtaru an yattakhidha ash-shaytana waliyan min dunillah ba wani mutum da zai zo ya ce ya zaɓi shaitan a matsayin majibinci koma bayan Allah ya ce eh shi ya zaɓa da wuya a samu haka ko abin da ke faruwa shine walakin lal ma'ana ma'anan wannan ayar wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya riki shaytan a matsayin majidinci koma bayan Allah ba wai mutum zai zo ne ya ce a aini shaidan ne majibinci na ba yanzu duk ko da mutum yana cikin shirka ne idan ka zo ka ce masa huwa waliyu ne sai ku yi faɗa da shi in ka ce shi majibincin shaidan ne sai ku faɗa da shi ya san abin da yake ba daidai bane amma da za ka zo ka ce masa to kai dan uwan shaidan ne faɗa za ku yi da shi aiko in ba waɗancan lalatattun ba da suka kafa ƙungiya suka ce su mabiyan shaidan ne in ka cire su a duniya hatta ba yahude idan ka je ka same shi a cocinsa ko kirista a cocinsa in ka tambaye shi ko kuma ka ce masa kai dan uwan shedan ne fada za ku da shi ba zai kyale ka ba sai inda karfinsa ya kare to kaga ashe ba mutum yana cewa bane ni na riki shedan a matsayin masoyina baya cewa ni na riki shedan a matsayin majibincin na. a'a abin da ke faruwa shine annahu idza fa'ala ma amarahu shaytanu bihi idan mutum ya aikata abin da shaytan ya umarce shi da shi wa taraka ma amarahu ar-rahmanu bihi ya bar abin da Allah mai rahama ya umarce shi da shi to sakamakon haka sara ka annahu takhadha ash-shaytana waliyan li nafsihi kenan ya zama ya riki shaytan a matsayin majibincin al'amarin kansa shine abin da ake nufi amma da wuya ka samu mutumin da zai zo ya bi kirji ya ce ni shaidan nake bi da wuya in akwai sai waɗancan ƙungiya ɗan waɗancan ƙungiya yan satanism wanda suke bin attayyaru shaitani wanda suke cewa shaidan ne abin bautar su sannan kuma dajjal shine annabin su Allah shi kyauta to in ka cire su da wuya ka samu duk mutum ya ce shi ne masoyinsa ko ya ce shi ne majibincin al'amarinsa abin da ke faruwa shine dan sai ya zagayo sai ya ce masa yi kaza sabon Allah ne kuma sai ya bi dan ya saɓa ma Allah Allah ya ce yi kaza sai dan ya zo ya ce masa kada ya yi sai ya bi dan ya saɓa ma Allah to kun ga wannan ya riƙi dan a matsayin majibincin al'amarinsa akwai ma fassarar da malamai suka yi suka ce waliyan nan rabban ne abun bauta ya rufe shi tun da dama a baya Allah ta'ala ce mana in yad'una min duni illa inatan wa in yad'una illa shaytanan marida ba wanda suke bauta ma wace mata ba wanda suke bauta ma wace shedan wanda yake mai tsaurin ido ga Allah to shine sai yake cewa ya zama wa taraka wilayatallahi ta'ala ya kyala soyayyar Allah da jibintar Allah duk wanda ya riƙi shedan a matsayin majibinci to ba ruwan Allah da shi Bi ne abu ko dai ka zama waliyun lahi ko kuma ka zama waliyu shaitani Allah haka ya ambata Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور أما والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا Allah shi ne masoyin waɗanda suka yi imani Tunda ya ɗauke su a matsayin masoyansa su ma kuma masoyan shi ne haka suka ɗauka to yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah zai fitar da su daga dubbai yukhrijuhum min dhulumati ash-shirk ila nur at-tauhid yukhrijuhum min dhulumati al-bid'ati ila nur as-sunnah yukhrijuhum min dhulumati al-ma'siyah ila nur at-ta'ah Allah zai fitar da su daga duhun shirka dubbai na shirka ya kai su hakkan tauhidi Allah ta'ala ya fitar da su daga duhu na bid'a ya mai da su hasken sunna ya fitar da su daga duhun saban Allah ya mai da su hasken da'a ga Allah amma na kafa su ko waɗanda suka kafirta auliya uhum tsagutu majibantansu su ne tsagutu malamai suka ce ra'asu tawaziti iblis shugaban tsagutai gabaki ɗaya shine iblis iblis shine shugaban ɗagutai to nan Allah ta'ala ya ce na والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت سوكما أكسي يخرجونهم من النور إلى الظلمات suna fitar da su daga haske su kai su cikin dukkai to duk wanda ya riƙi ɗan a matsayin majidinci sakamakonsa shine ya ɗauke shi daga hasken Allah ta'ala ya kai shi cikin duhu duhun bata duhun shirka duhun bida'a, duhun saban Allah duhun kaba'ir duhun sauran zunubai gabaki ɗaya. sai ya ce wa inna ma qala Allah ya ce khasira khusranan mubina ya taɓe taɓewa mabayyaniya li anna Allah li anna ta'at Allah tufidu al manafi al azimata domin yi ma Allah biyayya akwai fa'idoji da yawa a ciki ne ma Allah biyayya zai samu as-sakinatu nafsiyatu fi dunya yana da natsuwa a zuciyarsa a duniya ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa ba wani abin da zai baka natsuwa idan ba biyayya ga Allah ba za ka iya zama sarki amma ba za ka samu natsuwar zuciya ba za ka iya zama mai dukiya amma ba za ka samu natsuwar zuciya ba za ka iya samun dukkan wani abu da ake samu a duniya amma ba ka samu natsuwar zuciya ba Da za ka taɓa samun natsuwar zuciya ba idan ba bi zikirin lahi ba ala bi zikirin lahi tatma innul qulub Kamar ana jayayya ne wancan yana cewa abu kaza ai in kai kaza zaka samu so zuciya wancan ce in kai zaka samu shi Allah ce kai ku dakata zan yanke muku hukunci ala ku saurara duk maganganun da kuke yi ba daidai bane bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah biyayya ga Allah ake samun natsuwar zuciya wanda bai ba Allah ba ba zai samu natsuwar zuciya ba shi yasa karshe sai mutum ya rayu rayuwa wacce take ta jin daɗi mutane suna ganin shi a zahiri amma da za ka ga abin da ke cikin zuciyarsa na tashin hankali sai ka yi mamaki shi ne al'imam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa wallahi mu waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe mu ya samu muna masa biyayya muna masa ɗa'a muna kiyamun laili muna azumi muna zikirin Allah duk abin da Allah ya ce muna yi daidai gwagwado wallahi muna samun kanmu a wata irin natsuwa da 'ya'yan sarakuna sun san irin natsuwar da ake samu la jadaluna alaiha walau bisayf yace da sai sun yi jayayya da mu dan su kwace wannan natsuwar ko da da takobi sannan shekul islam taimiyya yana cewa idan mutum ya ma Allah biyayya to yana shiga wata aljanna a duniya duk wanda bai shiga wannan aljannar duniya ba to ba zai shiga ta lahira ba nutsuwar da ake samu a wajen biyayya ga Allah ko ba ka da ko in kana biyayya ga Allah mutane ba za su gane ba ba ka da kuɗi sai mutane su zata kana da kuɗi saboda ka da kake da ita a cikin zuciya Allah ya baka natsuwa za ka karanta alƙur'ani za ka karanta hadisan manzo Allah ta salama za ka yi zikirin Allah za ka annabi salati za ka yi istighfari kana qiyamul layli kana dukkan ibadu da Allah ta'ala ya ce yi daidai gwagwadon iyawarka sai ka samu natsuwar da sarki bai da ita shugaban ƙasa ba zai samu irin wannan natsuwar ba sai shi ma ya irin naka mai kuɗi mai maɗuɗuwar dukiya ba zai samu irin wannan natsuwar ba har sai ya yi irin naka to shi ne wannan so daga a cikin biyayya ga Allah akwai almanafi'ul ul'azima akwai amfanin nuka masu yawa adda'ima waɗanda suke dawwamammu alkhalisata an shawa'id dharar waɗanda suka kubuta daga dukkan wani aibi na cutarwa in dai mutum zai yi biyayya ga Allah ko da mutane suna ganin shi a duniya bai da komai to natsuwar da yake da ita a cikin zuciyarsa ta ishe shi ta ishe shi wannan natsuwar sai rayuwarsa ta bambanta da wanda ba irin rayuwarsa yake yi ba sannan al'imamu fakhruddin razi yake cewa wa ta'atu shaytani amma yi ma shaytan biyayya تفيد المنافع المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة wannan biyayyar da ake ma shaidan tana fa'idantar da wasu amfanin nika amma amfanin nikan nan yankakku ne ha mutumin da ya je ya sata dukiya al'umma zai samu daɗi amma daɗin nan zai dawama ba zai dawama ba kuma yana cin dukiyar ne ba natsuwa ba zai samu natsuwa ba a wajen cin dukiyar tasa shi ya in ya kwanta da ya ji kyankyaso ya ɗan taba ƙofarsa sai zata su ne suka zo ba bacci ba zai iya bacci ba sai ya riƙe ma kansa allura ko kuma sai ya sha koken sannan zai iya bacci ko ya sha wata kwaya da za ta bashi dama ya yi bacci amma yanzu duk wannan abubuwan da ake ciki wani sai ya kofar sai bata abu ɗaya kwanta baya tunanin wani abu sai an tashe shi ma sahur bai ci kowa ba baya tunanin wani ya zo ya cutar da shi shugabannin farko abin da suka sama ke shi yasa suka natsu sai na umar radiyallahu ta'ala an sai ya je bayan gari ya samu tabar makke su karauni sai ya shimfiɗa kawai ya kwanta ya kwanta sarkin kisira ya aiko ɗan saƙo ya ga sayyidina umar a bayan gari وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوم عرير العين عليها وقال قولة حق أصبحت مثلا ya faɗi magana ta gaskiya magana ta zama a babbuga misali karin magana me ya ce aminta lamma a kamta al'adla bai ya ce ka samu natsuwa lokacin da ka tsaye da adalci a tsakanin talakawanka fanimta nau maƙariri al'aini haniha ce ga ka kana bacci bacci mai munshari bacci mai natsuwar zuciya ba ka tunanin wani abu amma in zamani akwai mutanen banza kuma da suke neman mutanen kirki wannan ba hujja ba ce ka ce shugaba shi ke ya fito kawai ta yawo haka nan a ganin shi ba daidai ne kuma wannan hmm. kowanne da hikimar amma a cikin zuciyar shugaban da ya zama adali inda za a kyale shi to shi zai iya yawon shi shi kadai amma akwai su kuma shaidanu suna nan su ba su son mutanen kirki والجاهلون لأهل العلم أعداء سنن والطالحون للصالحين أعداء mutanen banza kullum suna gaba da mutanen kirki ya za su gama da su alkhairin da ake samu a daina sama to shi kuma ba daidai bane shugaba shi kenan zai kace karka irin rayuwar da yake yi ni kai ka ce wai ya irin rayuwa irin kaka irin kawa ya fito kawai ta yawo abin shi ba zai yiwu ba a wannan zamanin hauka ce ka ce shugaba shi nan kawai a ganin shi haka nan a sa mai security a tsare shi domin yanzu ba rayuwar kansa yake ba yana rayuwar al'umma ne al'umma suna da bukatar sa fiye da me fiye da yadda yake bukatar kansa in Allah ya ba mutane shugaban kirki to riri tashi suke ba shi nan kuma sai kowa ya ce kawai ya zuwa ya gan shi ba yadda ya ga dama akwai ka'ida akwai dokoki musulunci yana ganin yadda wannan al muhammad ibn abi zaid al-qirawani mai risala rahimahullahu ta'ala zamaninsa zamani ne na malaman bid'a masu cutarwa sai ya siyo wasu narka narkan karnuka police dog sai ya aje su a kofar gidan shi in dare yi sai ya sake su police dog in waɗannan naku na zamanin shanda da aka siyan nan an ce da sun mutu ko to na gasken ya siyo wata rana yana karantarwa sai wani almajirin sai ya tambaye shi sai ala gas malam ana ce maka malikunil asgharu kai ne dan karamin al-imamu malik domin a zamaninsa ana ganin babu wanda ya fi haddace fiqhun al-imamu malik kamar al-imam Muhammad Zaid al-Qirawani al-imam ibn Abi Zaid al-Qirawani ba wanda ya haddace fikihun malikiya kamar sa malami ne na Allah sosai lokacin da ya rubuta risala fa shekarun shi ashirin da wani abu an ce shekarun shi biyu ko da uku ya rubuta risala nan sai ya ce alaga malam ga ka ana ce maka malikun asgar al'imamu malik a fatawarsa ya ce haramun ne mutum bai halarta mutum ya aje kare a gidansa ba sai ya kalle shi sai ya ce lawa asha fi asri lattakaza asadan bariya ya ce da maliku zai da wannan zamanin na ba kare ma zai sa a gidan shi ba zaki zai sa karewar tsaro ce zaki zai aje kofar gidansa saboda تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان fatawa tana canzawa idan zamani ya canza fatawa tana canzawa idan wuri ya canza ba ka zuwa shi kenan kawai a ce a kyala shugaba yi abin da ya ga dama duk inda ya ga dama ya tafi kawai mutane suna kallon shi shi kenan wani ya daidaita ya cutar da shi shi kenan ya ma mutane a tara to irin waɗannan abubuwan a rika fahimtar su dalili ne ya jawo to dai rayuwar duniya tana jawo ma mutum in mutum ya bi shaidan zai samu wasu amfanin nuka amma amfanin nukan takaitattu ne takaitacce ne wani amfanin ba mutum na samun shi kuma zai shiga bakin ciki daga samun shi zai shiga bakin ciki ba zai daɗe ba kuma zai shiga cikin bakin ciki la marhaban bi sururin ada babu marabala ne da farin cikin da ya dama mutum da bakin ciki abinda mutum zai je ya ji daɗi yana gama jin daɗin kuma bakin ciki ya same shi ko abin damuwa ya same shi me amfanin wannan daɗin to rayuwar duniya kenan da biyayya ga shaidan duk wanda ya bi shaidan shaidan zai ji yadda shi wani daɗi ɗan kaɗan amma wannan daɗin ba zai dawwama ba amma biyayya ga Allah da ita ake samun daɗi na har abada ba yankewa al-imam fakhruddin razi yake cewa wal jam'u bainahuma muhalun aqlan a ce za a hada biyayya Allah da biyayya shedan muhalun aqlan a hankalce ba za su haɗu ba a addinance ma ba za su haɗu ba ka ce kana bin Allah kuma kana bin shedan diddani yaftaqani ayyata farruji. kishiyoyi ne guda biyu ba su haɗuwa a wuri ɗaya kishiyoyi guda biyu su haɗu a wuri ɗaya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka haɗa su a waje ɗaya ba kamar ragi ba fi wilayatihi faqad fatahu ashraful matalibi wa ajalluha bi a akhafil matalibi wa adwaniha dukkan wanda ya zaɓi shedan yayi masa shedan biyayya to haƙiƙa wasu manya-manyan ababen nema lahira aljanna ganin Allah samun yaddan Allah sun kubuce masa don ya samu wani abu na banza ƙasƙantacce ɗan jin daɗi ɗan kaɗan yanzu misalin da ake bugawa yadda mutane suke shugabanni suke zalunta talakawa misali idan shugaba ya yi abin arziki to ya bafa alkhairi a ƙasarsa za a yi ta yaban shi yana tafiya ba da daɗewa ba za a yi taiban shi ana tuna shi yana nan kuma ya ci gaba da rayuwa a cikin al'umma cikin jin daɗi ana san shi wannan na san shi kowa na buƙatarsa sannan kuma in ya mutu mutane su ta masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amma wanda ya cuta fa sai ya zauna cikin al'umma cikin bakin ciki al'umma ba ta san shi yanzu waɗanda aka kada su a wannan zaben da ya wuce mafi yawancinsu mafi yawancinsu aksaruhum mafi yawancinsu suna nan suna rayuwa cikin kunci so da basu kulla abun arziki ba ba su yi ma mutane abun arziki ba mutane suka ce irhalu ku tafi ba mu bukatar ku suka tafi tun ana kantan abubuwan bakin ciki ke ta faruwa da wasu wasu sun zama ababen karin magana wasu an ɗauki abubuwan da suka aikata a matsayin abin buga misali wasu sun zama wani iri dai ga sunan a cikin al'umma ba daɗi sannan kuma in ba tuba suka yi ba haka abin zai ta bin sannan kuma duk abin da suka tara ba su jin daɗin cinsa domin ka zama kana cikin rayuwa cikin al'umma al'umma na san ka duk abin da za a ce kai aka gayyato da kai za a yi wannan shine rayuwa mai daɗi ita ce rayuwa mai daɗi amma duk abin da ka tara kana ci kana ci ka ci abinci amma al'umma ba ruwanta da kai ba wanda yake hudda da kai ba wanda ke ce maka tambarka ba sai dai alawa dare to ce rayuwa kake yi mai daɗi me za ka sama wani daɗi kake ji mutum ba zai ji daɗi ba so daga ana samun jin daɗi ne na har abada idan aka bi Allah subhanahu wa ta'ala wala shakka anna hadha huwa al-khasar al-mutlaq babu shakka wannan ita ce tabewa wacce take ta kai tsaye a ce mutum ya bi shaidan ya samu wani dan daɗi dan kaɗan wani ma fa ya bi shaidan nan amma fa bai samu daɗin ba wani ya bi shaidan din zai bi shaidan amma ko daɗin ko ɗaya ba zai sama ba yanzu mutane nawa suke zuwa su je su sata sun sato kuma a harbe su sun yi sata ga abin sata kuma a harbe shi to wani daɗi ya sama sai ya ya a asibiti sannan ko bayan ya gama asibiti a ce za a kai shi kotu an aka kai kotu alƙali ya ce ya yanke masa hukunci na daɗin da ya sama kaga ba daɗin to amma biyayya ga Allah ita ko da wajen yi ma Allah biyayya ko ranka ka rasa to ka samu jin daɗi na har abada idan mutum ya je jihadi aka kashe shi a jihadin ɗaukaka kalmar Allah jihadi na gaskiya to aljanna zai tafi kaga ya rasa ransa mu a duniya muna masa kuka amma shi yana nan ma yana mana bishara ne wa yastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim min khalfihim alla khawfun alaykum wa la hum yahzanun shi sai musu mun ku zo muna muku bishara kuma ina ma da ku samu wannan matsayin da muka saba akwai mutanen da aka kashe su a fagen fama na addini to mu muna kuka ne su kuma suna can suna minna sun je sun haɗu da 'yan uwansu ana gaggaisawa ana ma juna barka barka barka ka baro wannan rayuwa ta bakin ciki ka baro wannan rayuwa ta damuwa marhaban lale ga gidanka can ga gidanka can ana ma minna su haɗuwa suna buɗe baki da azumi su ci kayan aljanna kai kuma kana nan a duniya kana shan haushi to kaga shine ne wannan saboda daga wannan fa'idar biyayya ga Allah ke samun rayuwa ta har abada mai daɗi Alimam imam abu hayyan rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa al-bahrul muhit yake cewa wa man yu'sir hadda shaytani ala haddihi duk wanda ya fifita raban shaytan akan rabansa da Allah ya bashi shi wa ka'annahu lamma qala iblis kamar lokacin da iblis yake cewa la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa cewa sai ya ibi wani kasansa wanda za su tafi huta tare da su Fadakar annahu أنه يصطفيهم nafsihi. yana ba da labarin cewa ya zaɓe shi nasi ne wannan raban nashi ne tare za su tafi wuta akhbara annahum qabilu zalika al-ittikhad wa fa'alu lahu Allah yana ba mu labari sun karɓi wannan gayyatar da shedan ya musu da shedan ya ce su ka sansa ne ina su ina su ne shi su sun amsa gayyatar da shedan ya musu wan fa'alu lahu kuma suka yi farin ciki suka yi da wannan zaɓin da shaidan yayi yace su ne nashi su ma suka ce mu ne naka fattakhaduhu waliyan min sai suka ɗauke shi a matsayin majidinci koma bayan Allah to da ka sai ya ce musu ku yi sai ku yi sai su sai ya ce musu kar ku yi abin Allah ya ce ku yi sai su ki ki ma shaydan biyayya wal wali huna lafazun wali anan qala mukafin. al'imamu muqatil yake cewa bi ma'anar rab sun ɗauke shi a matsayin ubangiji sun ɗauki shaidan wa man yattakhidhu shaytana waliyan duk wanda ya riki shaidan a matsayin ubangiji min dunillahi kuma bayan Allah to faqad khasira khusrana mubina hakika ya tabe tabe tabewa mabayyaniya alwaliyu nan al-imam muqatil yace ma'anarsa ma'ana ar-rabb وقال أبو سليمان الدمشقي بضم من تفسير الإمام أبو سليمان الدمشقي يكي شيوا من الموالاة da ake أبن ذاك شيما الموالاة shine wanda za ka riƙe shi shine masoyinka shine za ku riƙa sirri da shi shine za ku riƙa raba ya ɗaɗe tare da shi duk wani abu da ya same ka shi za ka je ka sama shine ake ce masa alwali daga almuwalatu ne kana jibintarsa ai daga nan aka samo ul insani in ya mutu su za su gaje shi auliya'ul insani idan ya je ya kasassaɓa kisan kai to su za su haɗu su biya masa biya su ne ubu. saboda ne ai duk abin da ya taso su zai je sama misali matashi idan zai yi aure ai dangin shi ke zuwa ya zai faɗa musu ko babansa alal aqalli yana cikin auliya uku kanin babansa wan babansa duk waɗannan auliya unsani ne su yake zuwa haka da ake ce ma shugabanni auliya umuri duk abin da ya taso wajen wa ake zuwa wajen su to shine almuwala to daga duk wanda ya riƙi shedan a matsayin waliyi majibincin al'amarinsa duk abin da ya taso wajen shi zai je da shi suke fira shi yake zuwa ya ce kaza duk abin da zai yi to ya ba Allah ta'ala to wannan hakika ya taɓe taɓewa mabayyaniya ورتب على هذا الاتخاذ الخسران المبين Allah ta'ala ya jeranta cewa bayan mutum ya riƙi shaidan a matsayin majibincin al'amari to sakamakonsa shine ya taɓe taɓewa wacce take mabayyaniya li'anna man taraka hazzahu min Allah li hazzi domin duk mutumin da ya bar rabansa a wajen Allah ya kama raban shaidan faqad khasirat safqatu hakika kasuwancin sai asara kasuwancin sai asara al-imam abu hayyan yake cewa wa qawluhu da Allah ya ce min dunillahi koma bayan Allah qaidul lazim wannan an togaciya ce ta tilas لأنه لا يمكن أن يتخذ الشيطان وليا إلا إذا لم يتخذ الله وليا domin ba da za a yi mutum ya ɗauki shaidan a matsayin masoyinsa sai idan bai ɗauki Allah a matsayin masoyinsa ba mutum yana ɗaukar shaidan ya zama majibincin al'amarinsa ne idan ya ƙyala Allah amma in dai ya kama Allah Allah ne waliyinsa to ba zai ɗauki shaidan a matsayin waliyinsa ba kishiyoyi guda biyu ولا يمكن أن يتخذ الشيطان وليا ويتخذ الله وليا sannan ba zai yi wa ya ce ya haɗa biyu ba sai a ce wane ne majibincin al'amarin da sai ce Allah sannan kuma ya ce ba zai yi Allah ne waliyinsa in Allah ne waliyinsa to shaidan ba zai zama waliyinsa ba idan kuma shaidan ne waliyinsa to Allah ta'ala ba zai zama waliyinsa ba li'annahuma bayina ni domin hanyoyi ne guda biyu waɗanda suka yi karo da juna wala yajtami'ani hudan wa dalala ba zai yiwu a ce da shari'a da bata su hada waje ɗaya ba wani shirye ne kuma batacce ne ba zai iya yiwuwa ba ko dai ya zama shiryayye ko ya zama batacce wa hadhihi aljumlatu ash-shartiyyah wannan jumlar da aka ce wa man yattakhidhi ash-shaytana wanda ya riki shaytan waliyan majibinci min dunillahi kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika ya tabe ma mabayyaniya muhaddiratun min wannan jumla tana tsoratar da mu min ittiba'i shaytan akan bin shaytan cewa kada mutum ya sake ya bi shaitan ku duba yadda Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliya duk wanda ya riki shaitan a matsayin majibin shi wa man yattakhidhi shaytana waliya duk wanda ya riki shaitan a matsayin majibin shi min dunillahi koma bayan Allah to jawabin faqad khasira haƙiƙa ya taɗe khusranan taɗewa mubinan mabayyana ba shi ba samun nasara ba shi ba samun alkhairi ba zai taba ganin alkhairi ba duniya da lahira ko da yana ganin wani abu matsayin alkhairi ba alkhairi ba ne taɓewa ce asara ce al-imam ibn kathir yace faqad khasira dunya wal akhirah hakika wannan ya taɓe a duniya da lahira wa tilka khasaratu la wannan tabewa ce wanda ba a iya daure ta mutum ya riga ya balle fat ba za a iya daura shi ba wala istidraka li fa'itatiha sannan abin da ya riga kubuce masa din nan ba zai iya yiwa ya riske shi ba ya rasa shi har abada in Allah ce mutum ya tabe shi kenan tabewa ce ta duniya da lahira kun idan mutum ya zama mutumin banza tun a duniya fa ake masa hukunci akwai hukuncinsa na fikihu yanzu mutumin da ya zama mutumin banza in za a naɗa liman ba za a naɗa shi ba in za a ba da shaida a kotu ba zai ba da shaida ba duk wanda aka san mutumin banza ne ba zai zama liman ba ba za a naɗa shi ya zama ya ba da shaida a kotu ba kun ga tabewa tun a duniya sannan kuma ya tafi lahira asara sannan da an ji shi a cikin al'amari wane da wani a ciki eh wane ne a ciki a ce na ai wannan abu ba alheri a ciki sai a gudu su wane ne suke yin abu kazan nan a ah, su wane ne ai da wane da wane a ciki eh da shi ke kawai sai ka gama za a yi wannan abun ba saboda an ce da wane a ciki kaga tabewa ta duniya sannan a tafi lahira kuma a shaddu الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يكتشف ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين بعد دان توسين الله ده كرمشن سبا waɗanda ya أن su. la jara alaihim ma jara ala haula'i maftuni to da abin da ya gudana ga waɗannan da aka jarrabe su masu saban Allah masu bin shedan to da su ma ya faru a gare su fa khasiru dunya wal akhirah sai su tabi a duniya kuma su tabi a lahira wa raja'u bil khaybati sai su zama sun dawo da tadewa was safaqatil khasira da kuma kasuwanci wanda akai asara a cikin sa wa hadha alladhi jara alaihim wannan abin da ya gudana akan su min tawallihim an rabbihim wa fatirihim domin sun kauce ma ubangijin su ne wanda shine ya kamata su jibinta kuma shine mahaliccin su وتوليهم لعدوهم المريد المريد له المريد لهم الشر da kuma yadda suka dubinci maƙiyinsu wanda kullum sharri yake nufin musu ku duba shaidan din nan fa kullum kin me yake amma kuma musan shi nake yi shi yasa al-imam al-ghazali a cikin wani kaulin sa yake cewa yace shaidan ba abokin gabar da ya fi shi hadari ga dan adam shaidan ba yace saboda sabubba biyu السبب الأول أنه عدو من الداخل abocin gabanka ne amma a cikin ka yake yana cikin zuciya ba ka gani shi yanzu idan aka ce misali ga wani barawo nan a waje yake bai riga ya shigo ɗaki bai shiga ɗakin ka ba kai kuma kana cikin ɗakin shi kuma yana waje kaga za ka san shirin da za ka mata ko in ma a dan fashi ne a billah mutum ya san shirin da zai yi idan wasu kuɗaɗe ne yake da su da yawa ya san dan fashi in yazo zai ce mai bashi kuɗin ne to zai dai dan da ɗibo su ya fito da su fili sauran kuma ya je boye su inda dan fashin nan ba zai gani ba ko kaga zai masa shiri to amma dan fashin nan na cikin ɗakin shi kamar misali a ce ya rufe kofa da shi shi bai sani ba ya makale a bayan a wani waje ko a ƙarƙashin gado sai can da dare ya yi sai dan fashin ya tashi ya tashi shi ce tashi ka kawo duk abin da kake da su kuma ya sa mai bindiga a kai ya zai yi to haka shedan yake ma dan adam abu na farko ce al-imam al-ghazali yace annahu aduwwun mahbub abokin gaba ne amma kuma muna san shi cutar da mu zai yi amma kuma muna san shi sai ya zo ya gaya mana ƙarya ya zizzilla sai mana alƙawurran ƙarya kuma sai ka ga an bi shi to waɗannan sababban guda biyu su suka mai da iblis ya zama mafi sharrin abokin gaba da Allah ta'ala ya halitta ma ɗan adam shaitan waɗannan sababban guda biyu annahu aduhu min al-dakhil sannan annahu aduhu mahdhur abokin gaba ne tare da shi ake sannan abokin gaba ne da ake sansa to ya za a yi da shi to ne yake cewa min kulli wajhi ta kowace fuska wali za qala saboda Allah haka aka Allah ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya riki shaydan a matsayin majibinci koma bayan Allah faqad khasira khusrana mubina haqiqa ya tabe tabewa mubayyaniya yace wa ayyu khasarin abyanu wa a'zamu mimman khasira dinahu wa dunyahu wata asara tafi fitowa fili tafi bayyana fiye da mutumin da ya asara addininsa da duniyarsa ba shi a duniya ba shi a lahira wa awbaqathu ma'asihi wa khatayahu sannan zunubansa da sabansa suka halakar da shi wata asara tafi wannan fa hasala lahu shaqa'ul abadi sai tadewa ta har abada ta faru da shi wa fatahu an-na'imu sarmadi sannan ni'ima madawwamiya ta kubuce masa wace asara tafi wannan a ce mutum ya rasa aljanna akwai asara da ta wuce wannan babu asara da ta wuce wannan kama anna man walla maulahu kamar yadda duk mutumin da ya jibinci ubangijinsa wa asara ridahu kuma ya yadda ya zaɓi yadda Allah rabiha kullar rirhi to ya samu riba dukkan ribar da ake nema shi yasa ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin malamai yana munajati da Allah yake cewa maza waje da man faqadat wa ma za faƙada man wajadak wanda ya rasa ka ya Allah ne ya sama wanda ya samu Allah ne ya rasa duk wanda ya samu Allah bai rasa komai ba ya samu komai kenan wanda kuma ya rasa Allah bai samu komai ba ya rasa komai duk wanda ya samu Allah to ya samu komai kuma bai rasa komai ba ko duk mutane ga baki ɗaya ba su ƙaunarsa inda ya samu Allah to shi ke shine shine wani yake cewa bi kulli shay'in idza aw idza awwattahu iwadun idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadi bi kulli shay'in idza faraqta min iwadi duk abin da ka rabu da shi zaka samu makofinsa وليس لله إن فارقت من عوضي أما بذاك سأمك في إذا كرت الله إيه إن كرت الله بذاك سأمك في با مكفن الله amma idan ka samu Allah ko ka rasa kowa ka rasa komai to ka samu komai ka samu kowa sau da in ka kama Allah shi ke kenan kama Allah shi zai sa Allah ya so ka hadisi sahihi manzon Allah ta sani ya ce idan Allah ya so bawa to da jibrila sai ya kira mala'ika jibrilu sai ya jibrilu inni ahabbtu abdi ina son bawa na wani kai ma ka sai jibrilu ya zo sama ya samu mala'ikun da suke sama ta bakwai sai ce na allaha nadani wa qala innahu ahabba abdahu fulanan wa amarani an uhibbahu faqad ahbabtuhu fa ahibbuhu Allah ta mala'ika Jibril ya ce Allah ya kira ni a sama ya ce mini yana son bawan sawa ne ya ce in so shi na so shi kuma ku so shi haka sama ta bakwai ta shida haka sama ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta daya daga nan Allah ta'ala ya ce summa yulqi Allahu lahu alqabula fil ardi daga nan sai Allah sai ya jefa ma mutane kowa ya ji yana san shi amma ba za ku rasa rasa makiya ba ba wanda zai da makiya ai ba wanda Allah ya fi so kamar manzan Allah ta sama bai da makiya amma ana nufin mutanen kirki bayan Allah na gari za su so ka wa aflaha kullal falahi kuma ya samu rabo babban rabo wa faza bi sa'adati ad-daraini kuma ya samu rabon duniya da lahira wa asbaha qariran aini kuma zai wayi gari ya zama kullun idansa cikin dadi yake zuciyarsa cikin dadi sai a shehu sa'adi addu'a yace fala mani alima a ataita babu wanda yake hana abin da ka bada ya Allah wala mutsi ni ma mana'ata ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana ya Allah Allahumma tawallana fi man tawallaita ya Allah ka jibince mu cikin waɗanda ka jibinta wa afina fi man afaita sannan ya Allah ka kubutar da mu cikin waɗanda ka kubutar da su domin wanda bai samu jibincin Allah ba ya halaka wanda Allah bai kubutar da shi ba shikenan bai samu kubuta ba to daga shi yasa wannan addu'a tana da muhimmanci kaga tana cin addu'o'in wuce ita ce addu'a da manzon sallama ya karantar da jikansa sayyiduna al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma tun an zo tarawih ko kai qiyamul layli kafin ayi ruku'u to ana san ayi wannan addu'a mutum yayi ta ko shi kadai ko kuma liman ya ka dai a sunna in liman ya ja mutane sallah ko kai ma ba kullum ake son ayi ba in an yi yau sai a dan yi gobe ko a yi kwana biyu sannan ai wannan ita ce sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya yi albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ali sadi ajma'in malam in mutum yana mara sai majina ta wuce mai azumin sa yake to majina ai ba ta da wata matsala a cikin ka take al kemiya ya ba da wata ka'ida daya yace bulu siyamu bima da khalala bima kharaja ka haddace wannan ka'ida za ta taimake ka bulu siyamu bima da khala la bima kharaja azumi na ɓaci ne da abin da ya shiga ta baki ba ta abin da ya fita daga baki ba kaga wannan ka'ida ce sai dai a ƙarƙashin ta an fitar da abu ɗaya shine mutum ya ƙaƙalo amai idan mutum ya ƙaƙalo amai da gangan to azumin sa ya kare amma idan ko ce masa aman yi ko azumin ya so masa ba shi ya kakalo ba to babu laifi in mutum ya ce don Allah don annabi wai ya hada Allah da wani ba a cewa don Allah don annabi ba a cewa don Allah don annabi sai dai ka ce don Allah in Allah ne za ka masa magana sai ka ce dan san da nake ma annabin ka ya Allah domin zan annabi bauta Allah ce amma ba za ka ce dan Allah dan annabi ba hmm? wani ya taba cewa Masha Allahu Allah wa shi'ita manzon sa ne ce ittakhastani ij'altani lillahi niddan ka rike a matsayin Allah kishiya ka hada mu da Allah sadaka akwai wuraren da Allah ta'ala ya hada da ya hada shi kansa da annabinsa ya ce a ambace su tare wannan sai ka tsaya ba a kiyasi aqida ba a kiyasi a cikin kiyasi inda Allah ya ambata cewa a ce Allah a ce annabi kamar a kiran sallah za ka ce ashhadu an la ilaha illallah sannan za ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah kaga nan Allah ta'ala ya hada su to da sauran wurare suna nan a cikin alkur'ani malam jiya an yi bayani game da wanda ba shi da gemu da ya yi amfani da kayan haɓaka gemu to ya hukuncin masu amfani da giya ba sai wannan ba sai kai tambaya ba giya haramun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace Allah bai sanya amfani a cikin giya ba ga al'ummarsa duk da hadisin ya ce waraka babu wata waraka a cikin giya dukkan wani abu da za a yi amfani da giya da shi a musulunci haramun ne ko mota bai halatta a sa mata giya sai dai wannan giya ta hannu eh amma ba giya a diddila mata giya wai saboda ta haukace ba an sha ana sa manyan motoci haramun ne ba daidai ba ne giya ba amfani da ita giya an tsine ma abubuwa goma saboda ita da kada ka zama kada mutum ya zama yana amfani da giya da komai Allah shi kyauta malam bayan gaisuwa da fatan alkhairi malam don Allah ina roƙon 'yan uwana musulmai su taimaka min da addu'a domin ina da saurin fushi Allah ya rage mana saurin fushi zai daga baki daya saurin fushi yana kawo damuwa yana ka damuwa a lafiyar mutum shi yasa manzon Allah sallallahu ya ce la taghadab al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin musnadinsa ya rawaito hadisi wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu ya ce ausini wa aujizti nasihati au kama kana yace kamin nasiha kuma ina son ta zama takaitacciyar nasiha sai mazan zan ya ce masa la taqzab kada kai hushi malamai suka ce ba a ce ka kai hushi kwata kwata ba domin hushi yana da fa'ida akwai inda ake son wa fushi ma wajibi ne an saba ma Allah ana son kai fushi kaga ana saba ma Allah fushi yake ka san ba ka koma kana dariya ba to in wannan fushin ana son shi amma fushi na ɗabi'a ɗan abu kaɗan ka ta maka abu kawai shikenan yanzu wani yana nan da an yi je buɗe bakin nan matar shi tun ɗazu take a tsaye tana aiki ga yara ƙanana da kaza shi shikenan wai shi ya je ya yi sallar magariba ba a kawo mishi buɗe baki ba kaji ihu ta wace irin kaza ce a ba ka tausaya mata mana kai da kai kake wannan aikin ya za ka yi to yin wannan fushin ba a san shi da abin da ya kamata a faɗa da wanda bai kamata a faɗa ba mutum ya tafi shi a kansa kuma ya ɗau mataki a kan wannan babu sahabin nan ya ce da na dawo na zauna sai na ga qad jama'a al-ghadabu sharra kullahu fushi ya tattara sharri gabaki daya fushi annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi fa da allanan at-taura a hannunsa a rubuce bai sanya wurgi da su ba alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi kamar yanzu misali wal da qur'ani a hannun mutum wal billah saboda fusata kawai sai wurgi da qur'ani haka annabi Musa saboda fusata duk da fushin da annabi Musa ya fushi ne na wajibi an saba ma Allah ya zo ya bar ya bar mutanensa akan tauhidi kawai da ya ga sun zama mushirikai sun koma suna bauta ma dan maraki as-samiri ya sassaka musu dan maraki kenan sun dawo suna bauta masa annabi Musa hankalinsa ya tashi bai san yadda bai san lokacin da ya wurgi da attaura ba ya je ya kama gemun dan uwansa Harunu yana girgiza shi Allah ta tabi an afa sai ta amri me yasa da kai ka tabbata baka dina ka faɗa mun ba me yasa baka kyale su ba kaga hushi ne wannan so daga hushi yana da aibo ba da yawa amma al shafi'i ya ba mu ka'idarsa yace man istughdiba falam yaghdab fa huwa himarun wa man istusbira falam yasbir fa huwa kalbun duk mutumin da aka fusata shi shikenan ya ki fusata kawai a zo a gaggaya maka alakatan maka hanci alakatan maka hanci nan sai ka ce na gode ka nuna hushinka amma wa mali susbira wanda aka ba shi haƙuri wa lam yasbir amma ya ƙi haƙura fa huwa kalbun to ya zama kare da kare da jaki wanne ya fi? haka za ku je ku yi ta tattaunawa ko <laughs> da kare da jaki da a ce maka kare da a ce maka jaki wanne ya fi? haka da damuwa kai ba wanda ya ce ka zaɓa ba gara a ciki gara da babu mai na amfanin ta an kama ka gara babu mai a ciki an haɗa ka kila ma da masara in ka koma gida ka je ka yi abin nan ka koma gida sababbin nan gara da ba mai jaki da kare wanne ya fi duka ana nuna munin halin su a fusata ka kaɗi fusata ba daidai ba ne in ran bishu mana idan mutum ran shi ya ɓace nuna ran shi ya ɓace amma aka ba shi haƙuri to sai ya haƙura sai na umar radiyallahu ta'ala anhu an je wani yana zaune a fadarsa lokacin yana khalifa wani ba ƙauye ya zo daga ƙauyensu ya samu ɗan uwansa ya zo ya ce masa ara anna laka wajhan inda hada sultani ya ce na kana da matsayi kana da ƙofa wajen shiga wajen wannan shugaban namu ka kai ne yana da bukata wajensa ashe zai je masa na umar wauta ne yana shiga aka shiga ya ga sayyidina Umar sai ya ce ma sayyidina Umar wallahi innaka la tu'ina al-jazal wa la tahkumu bainana bil adl yace wallahi baka ba mu abin da ya kamata kamar yanzu mutum ce sai ka je ka samu wani ka ce akai ka wajen Buhari ka samu ka je ga ka gashi kawai sai ka kalle shi ka ce kai azzalumin shugaba ne kai mutumin banza ne sayyidina Umar ya kalle shi ya fusata fa arada an yaqa alaihi sayyidina Umar ya je ya finciko shi ya mushi ladabi sai wannan wanda ya rako shi sai ya ce ya amiral mu'minina inna Allah ta'ala ya khudil afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahili yace Allah ta'ala yana cewa khudil afwa kai riko da yafiya wa amru bil urfi sannan kai umarni da abu mai kyau a shari'a wa arid anil jahilina sannan ka kauda kai daga wawaye yace wa hada minal jahilina wannan yana cikin wawaye yace wallahi ma jawaza ha umar ana jama sayyidina umar wannan aya bai wuce ta ba wa kana waqafan inda kitabillah sayyidina umar inda ka ja mishi aya ka gama da shi zai tsaya to kaga istusbira fasaba an ba shi haƙuri sai ya haƙura to haka ake son mutum ya zama amma mutum a ba shi haƙuri kuma yana ana ana ƙara ba shi haƙuri yana ƙara yage riga kaga wannan fara kalibar ya zama kare so da kada mutum ya kada mutum ya zama mai hushi kuma mai aiwatar da abin da hushi zai samun sun yace idan kai hushi to kai isti'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana tafiyar da hushi a Hausawa kuma al'adar Larabawa suka ce idan kai hushi a tsaye ka zauna kana hushi a tsaye to yi kokari ka zauna kana zaman nan zaka ji abin ya sauka idan a zaune kake ka fita ta to kar ka miƙe dan kishin gida kaga shi kenan na taɓa jin kuma ta hikaya wani dan gidan rediyo shi kuma ya bada yace in kai hushi to ka fara kirga ana bata maka rai sai ka fara daya ka kafin ka kirga goma a shi kenan fushin ya tafi to irin wanda wallahu alam to fushi dai ana akwai inda yake ake bukatar sa akwai inda ba a bukatar sa kuma duk in an yi shi ba a san ya haifar ma da mutum damuwa kada mutum ya hau dokin fushi ya je ya aiwatar da abin da ba shi kenan ba sannan abu na gaba in yi fushi yana wuri ya bar wurin in mutum ya fusata aka bata mishi rai to ya kokarin barin wata shi ma yana taimakawa wajen yayyafa ma wutar fushi ruwa shi kenan sai mutum ya bari haka Allah shi rage man so da haka mutum ya rika addu'ar da fushi ya zo ma mutum mutum ya rika isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da wasu ashabu sunan sun ruwaito shi manzon sama ga wani yana fushi yace da ya faɗa a'udhu billahi da ya ya tafi Allah ya ganar da mu Allah ƙara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da zaman lafiya a kasashen musulmai gabaki daya fitinu da suke afkuwa a kasashen musulmai baki daya Allah ya kawar mana Allah madaukakin sarki ya sa shi wa su zama mutanen kirki Allah ya ci gaba da tsare shirye su Allah ya musu jagoranci kada Allah madaukakin sarki ya basu da dabarar su Allah ƙara musu fasaha da hikima ta shugabanci da jagoranci Allah ya ƙara mana san su su ma kuma Allah ya ƙara musu son Allah ya sa mu riƙa musu addu'a arziki su ma su riƙa mana addu'a arziki Allah ya sa su rika ambatan mu da alkhairi mu ma mu riƙa ambatan su da alkhairi Allah subhanahu ya yayi salati ga sa, sallallahu alaihi wasallam salati wanda ba shi da iyaka wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته